ألا تطغوا في الميزان يا تبتر da adalci domin kada ku yi zalunci ya ku mutane kuma ku yi ha'inci a cikin ma'auni da sikeli